alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din bayan haka yan uwa assalamu wa rahmatullah akwai wata tambaya da waɗansu suka roki alkarmar a fara an samu su ita kafin a fara karatu don suna son su sauka ga tambayar kamar haka akwai bawan Allah mai suna Aliyu da kuma wata mai suna Aisha ba wai haka sunayen su yake ba ne na ba su wannan sunayen yanzu dan ku jira dan fahimta dan in ko muku da ma'anar abin da zan faɗa Aliyu da Aisha wa da kani suke to sai kasance ita Aisha ta haifi ta mai suna Garba shi kuma Garba ya zo ya haifi Fatima yanzu kun ga Fatima jika take gawa ga Aisha shi ko Aliyu tsakaninsa da Aisha wa da kani to sai mai tambaya ke cewa kin ya halatta shi Aliyu ya auri Fatima wadda take jika ce ta yarta ko ta kanwarsa ko bai halatta ya aure ta ba bai halatta ya aure ta ba domin kuwa a tsakanin su da Aisha suna ɗan uwan juna duk abin da Aisha ta haifa bai halatta shi Ali ya aura ba don suna cikin banatul aki ko banatul ukhti suna cikin nau'ika guda bakwai da ubangiji ya haramta da nassin alqur'ani ba wai ijtihadin malamai ba nassin qur'ani ta fuskar dangantaka mutum bakwai hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht banatul ukht sune ƴaƴa wadda yarka ko kanwarka ta haife su aure su wanda wanka ko kaninka ya haife su kai ba dama ka aure su kawai ƴaƴanka ne cikin sa ko jikokinsa ne domin ana danganta mutum danka na cikinsa da jikansa duk suna hukuncin ɗa ne da ka'idar shari'a saboda haka wannan mutane ba aure tsakanin aliyu da fatima domin aliyu kamar wa yake kokani ga aisha wanda aisha kuma ita ce kakar fatima in kuma har an riga an yi auren bisa ga rashin sani to daga lokacin da aka bi sai a rusa auren ya lalace kenan shi da kansa in fasaka nikahu tilqa'iyan dole aure ya riga ya lalace yanzu kawai ko fatima ta je sai yi istibra'i kuma ta sake sabon aure idan akwai ƴaƴa a tsakani wannan yayan ba a ce musu shegu ba shegu ba ne tunda an yi abin ne bisa ga kuskure an nufaci daidai sai ba a dace da ita ba saboda haka wannan ƴaƴa za a dangana wa aliyu su ƴaƴansa ne ina fata ta fahimta kuma za su gaji shi ma zai gaje su amma daga lokacin da aka cewa wannan aure ba kyau idan aka ci da gaba da zama to kuma zina ake yi saboda haka ya kamata a kiyaye Allah ke mana gaban gasa ajiya mun tsaya karshen aya ta ɗari daidai a cikin wannan sura suratul yunus fadin Allah ta'ala wa ba kana da nafsi an ta'ina illa bi idnillah wa yaj'alu rizqa 'ala alladhina la yaqilun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 101 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني آيات والنظر عن قوم لا يؤمنون إن كتبت انظروا ماذا في السماوات والأرض تزور إدوكك التي أبنك تكن سميت لأبنك تكن كتا نهلك دبن دبن من ياد كلامه domin ku sami kiriwa zuwa ga gane kudurin Ubangiji da karfin zartar zuwa ga al'amuransa wa ma tuhumil ayati wan nuzru Allah madaukaki yake ayoyi na alqur'ani ko ko mu'jizozi da ake bai ma annabawa ba ta amfanarwa wan nuzuru haka masu gargadi ma ba ta yin amfani an qaumin la yu'minun dangane da mutanen da ba su da imani ma'ana da aka ce ku kalli halittan sammai da tattai don ku gane kudurin ubangiji wannan ana yi ne ga mutanen da ke amfanuwa da wa'azi amma waɗanda ba su amfani da wa'azi duk irin yadda suka ga wata hujja da za su yadda da ita ba duk yadda annabi ya zo musu da mu'jiza ko ga garkoyo ba za su karba ba duk yadda Allah ya ba su fasahan harshe kan shiryar da su ba za su yi abin da yake faɗa ba shine wa matugunil ayat wan nuzuru an qaumin la yu'minun فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون سن أقوي أبن بسكي جرى إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ba abin da suke jira sai kwatankwacin kwanakin waɗanda suka shuɗe kafin su ma'ana kafiran yanzu ba abin da suke jira ya same su sai mutuwa kamar yadda ita ce ta riski wanda suke kafin su duk irin da da dan adam zai a duniya ba zai yi da irin wanda aka bai wa mutanen da ba yanzu duk irin da daɗewar da kai za a baka a wannan zamanin idan aka baka shekara ɗari a yawa dai idan ka kai shekara ɗari ka kara ɗari da goma eh, duk wanda aka tsaya kai shekara ɗari sai ya zama abun amina da ya tsaya kowane gari aka samu ɗan shekara ɗari. Kuku a cikin jama'a. Galibin mutane sukan tarkata nasu nasu da bar wannan duniya suna yin shekaru arba'in 50 60 saba'in wannan lokacin a nan ne ake tafiya amma idan aka samu ya kai ɗari to wannan ya saba ma al'ada sai ya zama abin amina shirɗin yasa. kuma yan ba hankali aka ba lokacin da mutum ya kai ɗari dangin sa ma sai sun gaji da shi kuma tun da dai har shekara kawai falhayati wa man ya'ish samalina hawla la aba laka yasan yake cewa na gaji da wahalhalun rayuwa duk wanda ya shekara tamanin ko ya jirgi to ban sanar shekara ɗari kuma da haka dai babu abin da suke jira illa misla ayyamin da zai na salon min qablihim sai ka zanka sun kwanakin waɗanda suka shuɗe wato daga gabanin su qul ka sai da su fantaziru ku yi jira in inni ma'akum min al-muntazirin ni ma tare da ku ina cikin masu jira abinda na faɗa shi ne zai zama gaskiya ko abinda kuke da'awa kuke riyawa shi ne zai zama gaskiya ni da ku duk mu jiran sakamako sai Allah ta ne ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا ubangiji ce sannan kuma za mu samar da manzanninmu daga dukkan wata azaba da muka yi nufin halakar da al'umma da ita to manzanni ba sa cikin wanda azaba za ta shafa wallazina amanu haka waɗanda suka yi imani da manzannin su ma ba sa cikin wanda azaba za ta shafa an gane ku kadhalika haqqan alaina kamar haka ne ya zama wani haƙƙi da muka wajabtarwa kanmu nunjil mu'minin shine mu samar da mamale daga cikin wahala wannan haƙƙi ne wanda Allah ya wa kansa shi da kansa dan ba wanda ya sa shi tilas ba wanda ya sai wajabta masa haqqan alaina nunjil mu'minin a wani yake kazalika haqqan alaina nasrul mu'minin ma'ana dai Allah ya dan kauma kansa alwashin sai ya taimaki mummune sai ya tsamar da su daga dukkan waɗansu wahalhalu kafin shi da wai ana neman mai wannan motar ya je wurin motarsa motar lambar Borno AA 514 DKW idan ya je wurin motarsa gaba قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين kul ka ce da su ya ayyuhan nas ya ku taron mutane gaba ɗayan ku in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance kuna shakka dangane da addinin da na zo da shi ku ci gaba da shakkar ku shakkar ku ba za ta sami in janye ba shakkar ku ba za ta sa kuma ni in zo in yadda da naku ba fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan bauta wa abin da kuke bautata masa ba kishiyar Allah walakin a'budu Allah allazi yatawaffakum ni ina bautawa Allah ne wanda shi ne yake karɓar ranku ma'ana da umarninsa ne ake karɓar rai amma mai karɓar rai shine mala'ikan mutuwa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma tunda mala'ikan bai isa yi komai ba sai da izinin ubangiji sai zanto kamar Allah ne da kansa ke karɓar rai da aka yake walakin sai dai a'budullah ina bauta ma Allah allazi yatawaffakum wanda da umarninsa ne ake karban rayuwarku kuma idan lokacin ku yayi dole sai kun mutu wa umirtu an akuna min almu'minin kuma ni an umarce ni in kasance cikin mummunai in annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan siffofin da aka ce mummunai su yi aiki da su an umarce mu in rigaye su yin aiki da su kar ka taba daukan cewa zan ce ku yi ne ni in koma gefe ina kallo wannan shine tabiyar annabawa abin da duk suka kira mutane suna kokarin su ga sun yi abin da duk za su hana mutane sai sun riga su hannuwa da wannan abin to haka ake son al'umma ta zama gaba daya da haka annabi ta yake faɗa kan yadda mu karanta nan gaba yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ko alama bana son in saba muku in hana ku abu ne kuma in je in yi ba zan yi wannan ba duk abin da kuka ina cewa ku gyara muke bukata sai muke ku inganta ni ma in gyaru ku gyaru ni ma in gyaru da haka yake wa mirta na kuna min almu'minin an umarce ni in zanto cikin mummunai wa an aqim wa zaka min hanifan wa la takunanna min almushrikin wa an aqim wajhaka wannan ma'tufun ne alama ma qablahu kamar yace wa umirtu an ce da ni kuma an aqim wajhaka wa umirtu wa kana fi ma umirtu bihi an aqim wajhaka lid-din an sai da ni kuma ka tsayar da addini ka tsayar da fuskar ka lid-din hanifa ga addinin musulunci ne kake ma'ana ka dauki musulunci shi kadai kar ka garwaya shi da al'adu kar ka garwaya shi da bid'o'i ka dauki musulunci hanifan mai kakkan addini wanda zai sadar da kai zuwa ga yarda da ubangiji wanda ba ya san kuka na kani an gane ku. wala takunanna minal mushrikin kuma karka kasance tare da masu shirka wannan kamar da muka faɗa can baya an cewa annabi kar ya kasance tare da masu shirka amma ba da shi ake ba da mu ake saboda Allah ya san annabinsa ba zai wannan ba akwai ayar da kama da wannan wato wanda haka liddaini hanifa sifrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun a can ubangiji ce ka tsayar da fuskarka ga idan aka ce tsayar da fuska ana nufin tsayar da gangan jikinka an ba da labari dangane da wani bangare na jiki amma ana nufin dukkan jiki saboda fuska abu ne mai muhimmanci a jikin dan adam shi yasa wani lokacin sai a kawo fuska ana nufin jiki ko a kawo hannaye ana nufin jiki a ce zalika ma qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid haka an bata hannu amma ana nufin jiki haka maza an bata fuska ana nufin jiki wa man yuslim wajhahu إلى الله وهو مهتن فقد استمسك بالأروة الوثقى بلى من أسلم وجهه لله وهو مهتن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يهزمون وانا أقيم وجهك للدين حنيفا وأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وبنجد في فطرة الله وتتكسن في أكم فطرة وبنجد فطرة في مثال لألا يعني تتنغدن أكيد اهل أنا ادم بني الدين المسلمين inda za a kyale shi kadai kada wanda ya sa shi ko ya hana shi to zai tashi ne da ɗabi'ar musulunci da a ce dan haɗa tun daga lokacin da kar ya ji wani ya umarce shi da mummunan aiki kar ya gaban sa kar ya ji to da babu yanda za a yi mummuna zai tashi ne akan fitra shine tatakkiyar ɗabi'a da Allah yake halittar dan adam akai allati fatara an-nas alaiha wanda Allah yake halittar mutane akai la tabdila li khalqillah bayan za ya canja halittan Allah wanda ya halitta mutane akai sai in an samu wani abu ba ko ya shigo amma ita halittar ba ta canjawa da kanta wani ba ko abu ne ke zuwa ya canja ta daga waje shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجد فيها من بدعاء أظن wannan hadisi yake cewa kowane jariri ana halittanta bisa ga sarki na musulunci bisa ga tatacciyar ɗabi'a da tataccen hali amma wa yake kawo masa tangarɗa fa abawahu yuhawidanihi iyaye su suke mayar da yaro ya zama bai hude a sakamakon ɗabi'unsu ko maganganunsu ko ayyukansu da zai gani yau da gobe au yunasiranihi iyaye su suke mayar da shi ya zanto dan musa ba na kare au iyaye su ne suke taka rawa wajen mayar da shi ga majusi yayin da ya kasance ya tsotsi maman mace yar baragada ta shi ma ta dan baragada yayin da ya kasance ya zauna karkashin inuwar uba dan baragada shi ma sai ta dan baragada su ne suke tsaka al'amarin yaro amma in ba haka ba halittar ta annabi ce kamar sun ta bahimatu bahimatan jam'a kamar yadda ake halittar jaririn ɗan tinkiya ne ko ɗan akuya jama'a da cikakkiyar halitta da ya yatsu cikakku da kunne da ido hal tajidu fiha min jada'a an taɓa halittar ɗan tinkiya ta ya zo ba ido ko ya zo ba kunne rashin ido ko rashin kunne a duniya zai samu wani ya yanke masa kunne ko wani ya cire masa ido to haka jariri ma garo ya zo da musuluncinsa iyaye ne suke ɓata al'amuran wannan ita ce fitra fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah sai ke zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun da haka lalle iyaye akwai rawa da za su taka wajen ganin sun kare su a sun tabbatar masa da sa ba wai su ba su musuluncin ba ma da shi yazo to su kiyaye musuluncin nasu kare burfaka shi ne aikin iyaye tunda annabi ya ce ya yunasira ni yunasiranihi ni amma bai ce ni ba ba su da iko mai dama tun musulunci ya zo in ka ga ya bar musulunci to su suka taimaka ya bar musulunci amma ba su suke sa cikin musulunci ba wannan ita ce fitra wanda Allah ya faɗa cikin wannan ayar da take dangantaka da wannan to sai Allah ya ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wala tad'u min dunillahi karka kirayi wani min dunillahi bayan Allah ma'ana yanfa uka irin abinda da ba zai amfane ka ba wala yadurruk ko ba zai cutar da kai ba duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba shi da ikon amfanarwa ba da ikon cutarwa da haka wanda zaka kira shine Allah a cikin kowane sanani don Allah shine wanda yake an kawo wanda ke cikin sanani amman yujibul mutarra idza a'u. wa yaktifu su'a wa yaj'alukum khulafa al Allah ubangiji ce amman yujibul mustarra wane ne ke antawa al-mustarru idza da'ahu yayin da shi al-mustarru din ya kirayi Allah wa yaktifu su'a kuma yake yaye maka wani takaici da da nake a rayuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne ke sanya ku halifofi a ban kasa wane da juwa ne wane zo bayan wane waye ke da wannan ba Allah ba al-mustarr wanda yake cikin larura ko dai kace ma'qudun min ad-darr mustaqim min ad-darr sai ya zanto al-mutarru ana nufin mara lafiya domin daga addurru ne kin wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad wa anta arhamur rahimin ad-durru ya al-marad ko kuma al-mutarr ya zanto min al-darurah ne yani man alja'at ad-darura wa ahatat bihi ihata as-siwar bil-mi'sam mutumin da larura ta toyi ta ko ina to duk dai da mara lafiya da mai larura ba mai an masa sai Allah dan haka ba a yadda ka kira wani ba da nufin ya kawo ba amfani ko ya kautar da cuta daga gare ka dan da Allah ba mai ikon wannan sai Allah kadai zaka kira idan ka kira wani wanda ba Allah ba abin da zai faru shine sakamakon da aya ta fara kayan fa'alta in har ka kuskura ka kira wani fa innaka idan min zalimin to a wannan lokaci ka zanto cikin azalimai ne abdul kuma shine wada'u shay'i fi ghairi mahallihi ka kira wanda bai tantance a kira shi ba ka kira wanda ya tantance shine Allah ka tafi wurin wanda bai tantanta ba shine dan adam ko kuma dukkan wani dangin halitta ثلاثة وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر إذا أبنجي ينفن شافرك دوت سوتا فلا كاشف له إلا هو باون بي إسي ياي سوتا ننسيتي وإن يردك بخير إذا أبنجي ينفاتيك دون الخير كوا فلا راد لفضله باون بي إسي يمير دهنا أبو ببايا فلا لا أبنجي سيتا زو غريك متكر الله ينفاتيك رئيسا wani mutum bai sai kare maka ita ba kowa ne ne kuwa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi ubangiji na samar da wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayansa imma ya samar da shi ta fuskar ya ya ya sa cuta ta shafe shi ko ya sa falala ta zo gare shi ne yusibu bihi man yasha'u min ibadihi dangin falala da dangin cuta ubangiji na saukar da ita ne ga wanda ya ga dama ba ga wanda su mutane suke so ba wa huwal ghafurur rahim shi ubangiji ta'ala shine al-ghafuru kuma Allah shine ar-rahim anan da aka ce wala da min dunillah addu'a take bi ne kamar yadda muka ta akwai du'a wa ibada akwai du'a wa mas'ala kowanne kuma haƙƙin Allah ne shi kadai du'a ibada shine wanda zamu ce masa yabo ko girmamawa ba wanda yake cancantar yabo cancanta ta gaba ɗaya sai Allah wanda zaka kirayi sunanka ba tare da ka roƙi wani ba kawai sai dan ka je mamaki, dan ka siffanta shi da abin da ya dace da shi kana cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana faɗin dukkan waɗansu dangogi na kalmomi kyawawa wanda suka dace da martaban ubangiji da matsayinsa wanda suka dace da buwayen mulkinsa kana girmama shi da su wannan ana kiransa addu'a to ba wanda zaka tsaya kana ta zana sunanka kana ta magana da shi kana cewa wai kana yabanka in ba Allah ba ko da yaban annabi da mutane suke cewa suna dare dan yaban annabi ba wanda yake kai bi abin da aka ce kai annabi salati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma yabo na Allah ne ku fahimci wannan da kyau mukan ce alhamdulillahi rabbil alamin da mu kai annabi ba dukkan dangi ne ko na Allah ne annabi kuma abin da yake ai maka ubangiji ma yake ai maka shine salati amma waƙoƙi ko kasidu da ake tsarawa domin su zanto yaban annabi wannan baya cikin waɗansu ayyuka da suka kai matsayin mustahabbi dangantana sunna matsayin mustahabbi bai kai ba duk abin da za ka kafa hujja da shi magabatin ka dangane da yawa annabi waka shine Hassan bin Sabit ko Abdullah bin Rawaha Hassan bin Sabit ya yaba annabi ne ko ya yi annabi kasida daidai lokacin da waɗansu suka yi suka zage shi Sai sai ya ya faɗi sufofin da suka dace da annabi ya mayar da martani kan waɗancan ko ba annabi ya umarce shi ba amma annabi ya tabbatar da shi da yayi bai hana shi ba inda a ce yin kasida din nan wani abu ne na falala da Hassan da Tusa Abubakar ba da sai an samu kasidan Abubakar da Umar da Usman da Ali sama da Hassan bin Thabit amma wani fage ne da Hassan ya ji sai a kai sai suka ga shi kadai ya biya bukata ba sai an kirawo kowa ya zo yayi ba da yayi shi kadai sai suka kyale mutane abdullahi bin rawana bai suka kyale mata dan saboda wannan wani fage ne ba a damu da aka gantuwa da shi ba amma salati hasan ba shi kadai ba dukkan bai sun yi haka dukkan bai sun yi yanzu sai ka zo tarihin sahabban annabi waɗanda ba su taɓa yin ruwa annabi ya ba su suka fi yawa amma ba su da tarihin mutum ɗaya da bai taɓa yawa annabi salati ba wannan ya zama hujja ko bai zama ba kwakwara ta da yake to a sai saboda haka magana cewa za ka yi ba annabi ko za ka yi ne da annabi ka yi tuka fi da waka da annabi amma baka yin koyi cikin ayyukansa ya ce ai gaskiya za ka yi ya ce a zama rikon amana ba ka zama rikon amana amma kuma za ka zo ka raya maulidi a ce a zo a yi yaban annabi eh, eh, a zo a yi himma ka zauna a gida ka yi salatul ibrahimiyya guda ɗaya wallahi ya fita kwana kana wannan kasidan wallahi don idan kai salatul ibrahimiyya guda ɗaya annabi ya ce Allah zai ma goma ina inda aka ce in kai kasida ɗaya za a yi ma biyu ma biyu sosai ma a jar ma da maka saboda haka du'a kenan du'a na ibada Allah kai ake ba annabi ake kira ba haka du'a mas'ala du'a mas'ala shine roko Allah kadai ake roka ba a roƙon wani sai Allah subhanahu wataala in ka ga an roƙi dan adam an buƙaci abin da shi zai iya yi ne wani mai kai mun ga hulata nan kusa da kai wani taimaka min kana kan kike ko kan mashin ka kai ni zuwa bakin dangar zan ko kai ni kasa wannan abin da dan adam zai iya yi amma duk abin da yake ya ke bantu da bangaren ubangiji to Allah din kada yake kira ba za a kira wani ba sai ya yi maka cuta ba ka haihuwa idan ka rasa haihuwa ba ka arziki idan kana bukatan ka ba mu ba ka arziki sai Allah man yarzuqukum minas samawati wal ard man yarzuqukum minas samawati wal ard ayat da muka karanta can baya ba wanda zai ba ka arziki sai Allah in da adam na iya ba da arziki sai ya kanta kafin ya maka in shi ya ce ya rubuta da yana da ya rubuta shi ba duk ya mutu mana ya ka san kanka sama da yadda yake san ka idan ka sama da yadda yake san ka saboda haka dan ne za ka yi tunanin cewa shi zai arsa kuma in ya yi fushi da kai za ka rasa duk wanda yake in ya yi fushi da kai za ka rasa kirme yake kawai yake maka wallahi ba gaskiya yake ba wanda zai fushi da kai ka shi ne Allah kuma shi dan adam kaddara ma na bayarwa ya san a roke shi yau da gobe in ka je yau ka je gobe kai to sai ya gaji ya kuma saboda abin da ce ne kafa kafa yake da shi ba ya san ya rasa eh wai wata ya tana bara ta zo ta samu dan kwaya ta ce a ba mu kalilan ubangiji ya mai da kafiran yi sai da Allah mu da na kalilan din ya ba mu da haka kan adam gaba ɗaya kalilan aka baki gaba ɗaya kan adam kalilan aka baki ba ma kiwon wanda yake kaɗai ba saboda kafa kafa yake da shi ba ya san ya kare da amma idan ka da Allah ko mulkin komai shi ne shine wanda yake da malakutu kullu shay ko da ɗan adam yana da kai yana jin tsoron zai kare amma ubangiji ko abin da ke wurinsa baya karewa subhanahu wa ta'ala ma kun yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke wajen Allah tabbatuwa yake baya da saboda haka shi kadai yake roko kowane irin roko du'a ibada haƙƙin Allah ne du'a matsala haƙƙin Allah ne hujja wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka saboda haka annabi za yi masa salati za ka soki a duk abin da ya sunnanta na sunna kana kokarin aikatawa duk abin da ka san bid'a ne ba yadda asali daga wajen annabi kana ya karsu su ka yadda kai to wannan shi ke nuna matukar kanka da annabi amma haka ka zo ka ta kasida ba ruwanka ka koyi da annabi wannan kawai kana faɗa ne da baka sai Allah ya قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل كتيبة يا أيها الناس يا متاني قد جاءكم الحق من ربكم hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijin ku faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda duk ya karbi shiriya to ya karbi shiriyan nan ne don kanta don amfanin kanta wa man dalla wanda ko ya bauɗe matafarkin gaskiya fa inna ma yadullu alaiha sanu dai shi ya cutar da kansa kansa ya cuta ba wani ba wa ma ana alaikum bi wakil ni ban zanto ba mai gadi gare ku ban zanto ba wakili wanda zai tsaya yace dole sai kun yi aiki na yi isar in na isar kuma ya rage na ku kokar ku haka Allah ya umarci annabi yayi kela annabi aikin sai sanar da mutane cewa ku yi kaza amma ba ya cewa ba a cewa sai ya kama sai ya tankara su da karfi da yaki sannan Allah ya ce wattabi ma yuha ilaika ka bi abinda ake yin wahayi ya zuwa gare ka wasbir kuma ka yi hakuri wajen bin wahayi annabin fakin da aka wahayi aka ce ba abinda aka maka wahayi sannan kuma wasbir ka yi hakuri saboda matukar zaka bi tsarin da wahayi ya zo da shi sai kuma ka taba mutane sai ka zama bako cikin al'ummar ka to idan ka zama bako kuma sai an tsangwame ka a wannan lokacin ne za a samu jarumi wanda ba ruwan da tsangwamar mutane kokari yake ya aikata gaskiya ko da mutane ba su so a nan kuma za a samu rago wanda da an fara tsangwama kuma sai ya da baya dan ya zauna da mutane lafiya abin da yake faruwa lokacin da ka koma za ka zauna da su lafiya kuma sai sun sake buɗe ma wata kofar fitinar daban ba ka bar gaskiya saboda su ba to kuma in ka koma tare da su din ma kuma hankalinsu ba zai so ba yanzu mutanen da suke ganin cewa an saba musu an saba ma kafirin su ko an saba ma abin da iyaye daga ganin suke inda yau gaba ɗayan mu ne zamu tare ne mu je mu ce to mun dawo abin da kuke sai to kuma sai mun zama abokan takara cikin wannan abu. har yanzu kuma tsuguna ba ta kare ba har yanzu wannan ba zai sa tsawon gadon mun koma saboda ne to kuma mun zo za a yi farmatu su kenan da ka da tsawon shi kadai yanzu ka zo kuma ka ci da kai ma sai ya mata kenan ka zauna bayan ka ci da shi kadai ne kenan to wannan matsayin zauna ɗin shine tashi hankalin kuma ba zai taɓa yarda ba kuma a nan gurin shi yasa kan farko ka nemi yarda ubangiji amma matakar kace za ka nemi yarda dan adam ka gama wahala wahala duk ta ƙare ma a neman yarda dan adam ba zai taɓa yarda da kai ba sannan Allah ba zai yarda da kai ba amma in ka nemi yardan Allah shi kaɗai sai ya yarda da kai ko da dan adam bai yarda da kai ba ya ike ka abin alfahari idan Allah ya yarda da kai duniya ta yi da kai amma sai Allah ya sanar a fadar ta malaiku cewa jibril yi shaida kai kenan wa ina kamar wani jibril ya soka kuma sannan yi kela yace Allah na kaunar wani kuma ku so duk malaiku su so duk duniya ta kika yan malaikun sama ta dai kawai suka so ka san adadin su amma ya alamu zuwa rabbika wa ma hiya illa zikra lil basar wa ya yawa da malaikun sama ta dai da mu adadi ne mai yawa ba wanda ya san adadin sai Allah to ballantana duk su kar a saka da kowa wannan ba ake da baki amma burin baya fita karanta ka fara da za ta kama ka ba cewa burin da zai ka ba ka ce sai kowa ya duka ba zai taɓa yiwa ba da haka imam malik ibn anas ya tambayi abdullahi bin wahab yace me mutane suke faɗa game da ni yace to masoya suna nan suna yabanka makiya kuma suna nan suna zagi yace ma zalan nasu haka da dama can haka duniya take tunda aka halitta ta yace walakin na'udhu billahi min tatabu'il alsinati yace muna muna neman tsarin Allah a ce harshe gaba ɗaya tarayya akan mu shine ba masu amma dan wani zaga wani ya bada ba haka za a tafi dole ba za a yi ba gaba ɗaya lokacin da wani ya ce ka iya sai wani ya ce baka iya ba to kai ba da rana ba bukata kake ce ka iya din ba so kake ka dace da Allah ya yarda magana ta da kakai amma kace sai duk jama'a sun tare akan ka ba zai yi ba to da haka kenan ana bukatar kai hakuri wasfir dole sai ka wahayi kuma sai kai hakuri wajen jin wahayi kai hakuri hatta ya hukuma Allah har Allah ya zartar da hukunci menene Allah ya zartar da hukunci kai kana kira kanka farkin ka na gaskiya Ku kuma wanda ku kira kan kasa ya je ya kira har daga karshe kafin nan kafin wani lokaci sai sakamako ya fita asiri yayi na shiga mata kada ka ce a hana ki ya yi nasu. ba a kafa ne a kasuwa a kasa kowa ya kafa na ka rabawa sayan nagari ne mai da kuɗi gida wanda aka gani kyau a saya wanda ba da kyau a kyale amma wanda ce a rufe kantin wani na nina kawai za a bari kar a saurari wani a saurare ni to ya san nawan kantin ya fi nashi inganci wato shi ya je ya kawo maɗi da ya kawo maɗi sai tarar da mai zuma a kasuwa to sai yace lalle lalle sai an rufe dukkan wani shago na sayar da zuma sai yake sai maɗi ya kare saboda duk wanda ya gama ba zai kalli maɗi ba amma in gaskiya kake so sai ka ce jama'a duk inda ake karanta alqur'ani da hadisi ku ku saurara in dai qur'ani da hadisi ne ka kyale su su kowace tasha su murdo wannan su ne aka ce su murdo wannan tasha ne su ne aka ce هل ذات ذو ان بيباتي بفطرة الله التي فطر الناس عليه باطل ساتي لبندقى بياداتي بفطرة الله سيكوي فطرة فطرة التي فطر الناس عليه تو دل سبب هكا ألا يتوذر حتى يحكم الله هل ألا يفرسد حكم في فكانينك يرجع بتاع كلك وهو خير الحاكمين كما ألا تعالى كين خير الحاكمين في أيام ما تين حكم في فكانينك الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير bayan lalla sai kalmo sai harfa guda uku alif lam ra wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san me ake nufi da Allah ke kitabun uhkimat ayat shi alqur'ani mai girma littafi ne wanda aka kyautata ayoyansa kyautatawa ta yadda babu wata tangarɗa da za su gani cikin su ba kuskure ba tufka da rawar sun mafusilan sannan aka rarrabe ma'anonin su illa billah min hakimin kabir littafi ne daga wurin hakim wato mai hikima shine Allah kabir kuma mai gwaninta cikin al'amuransa wanda babu gajiyawa cikin duk abin da yake ya da dama alif lamura malamai sukan faɗa cewa Allah ne kadai ya sani su wuce ba tare da sun ƙara bayani akai ba to wannan kasa kuma sai waɗansu masu son abin nan sai su su irin waɗannan su gina waɗansu faransu a kai na san lokacin da muke farkon surfin bakara mun yi bayani a kai amma ba zai hana yau mai ko kaɗan daga cikin sa ba saboda bukatar hakan ta kama sunanin da duk suka bude da waɗannan alhuruful muqatta'a wato alif lam ra alif lam mim ha ta da sauran duk surorin da suka bude da waɗannan harufa malamai suna da maganganu daban-daban wajen tafsiransu mafi shaharar maganganu da malamai suke faɗa magana ta farko sukan ce alif lam ra wannan duk inda ka ganki surar da duk da an bude ta da alif lam ra to zaka samu alif da lam da ra su ne harfan da suka fi yawa a cikin wannan suran sama da kowane harafi daga cikin sauran harafan larabci in ka ga an bude alif lam mim lalle alif da lam da mim su suka fi yawa sama da kowane harfa idan an ce qaf lalle qafin su yawa sama da kowane harafi haka wadansu malaman suka waɗansu suka ce a'a alif lam ra ko alif lam mim waɗannan sunaye ne na Allah waɗansu suka ce a'a sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka ce sunaye ne na alqur'ani mai girma duk waɗannan maganganu ne da malamai ke yi dangane da tantance ma'anar waɗannan kalmomi waɗansu kuma sukan ce a'a sunan ita wannan suran ne alif lam ra sunan wannan suran kenan alif lam mim sunan wannan suran kenan mai suna alif lam mim madogarar su hadisin Abu Hurairah wadannan duk ba hadisi akai amma wannan madogarar su hadisin Abu Hurairah da cikin Bukhari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin sallan asbahi ta kowace ranar juma'a a raka'an farko yana karanta Fatiha da Alif Lam Mim as sai suka ce gaji annabi ya raka wannan suna sura suna alif lam mim as-sajda a raka'a bayan fatiha hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shi amal qur'an to dan haka sai suka ce gaji an ce yana karanta alif lam mim as-sajda amma ko a ce yana karanta suratul sajda sai aka ce yana karanta alif lam mim sai ya zanto alif lam mim kan kamar suna ne da ita wannan sura amma duk haka wannan bai fito zahiri ba a ce annabi ne ya raka sunan haka magana ta wadda ta fi shahara kuma ta fi kusa da wato ainihin inganci cikin maganganun malamai ita ce magana da al imam al imam az-zamakhshari ka a cikin al-kashaf nafi imam ar ya kai ta ibn kathir ya kai ta har kuma imam al-qurtubi ya kai ta shaykh al-islam ibn ya yi kyakkyawan bayani a ta bisa da cewa waɗannan haruffa guda uku alif lam ra ko yan uwansu masu kama da su a sauran surori suna cikin harsan larabci wanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi na larabci qur'ani kuma an saukar da shi da harshen larabci da aka saukar da shi sai aka kalubalanci larabawa aka ce su kawo gidansa suka kasa da suka kasa sai Allah ya rinka saukar da waɗansu surori da alif lam mim alif lam ra ya nuna wa laraba cewa Ƙur'ani nan da aka ce ku kawo ko ya kasa da dai harsan da kuka saba sani ne wanda kuke magana da su aka saukar da shi ba da waɗansu bakin harfa ba har yanzu dai kalubalen kan karka ɗauka an muku gwaranci ko da wani yare ne daban ba naku ba da larabci ne alif lam ra laraba sun san me alif lam sun san ra alif lam mim sun san me alif lam mim sun san dukkan waɗannan kamar ana nuna musu cewa harfan da kuka sani da su ne da aka kira qur'ani kuma ku dauke su ku je ku kira naku qur'ani in kun isa yakul islam yake shi yasa mafi rinjayen surori na alqur'ani da aka bude su da wannan sai kaga ambatan alqur'ani ya biyo baya faru daga bakara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zo al imran alif lam mim الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل القران ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس أدبا أن أوحينا إلى رجل منهم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الكبير كبير ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه كيف تفيها دون لا تعرفه في أن كان مغنى القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى إلا تذكرة لمن يخشى طه والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وكتاب yake mafi linjayen surorin da duk kaga an buɗe su da wannan sai an batan qur'ani ya to da haka kamar ana kalubalantar larabawa ne ya ku larabawa ga waɗannan harafan ku ɗauka ku kawo kaɗan kusan qur'ani in za ku iya alif lam ra ya ta fi kitabun ku hukumat ayatu littafi ne da aka kyautata ayoyinsa kuma ku dauke waɗannan harfa ku je ku yi naku littafin ku kyautata ku zo yayi danganta alqur'ani in za ku iya to idan muka dauki wannan sai muka cewa kenan a suna da ana suna da ma'ana da za a iya hararowa lalle alif yana da ma'ana da an rubuta ta an san alif ta rubuta lamun yana da ma'ana ra yana da ma'ana da haka waɗansu suka ce su ba za su yarda ba ka ce alif lam ra a ce babu wanda ya san ma'anarsa dan alqur'ani lalle ne ya kasance an san ma'anarsa dan Allah ya kasar da shi dan ayi tadabburi cikin ayoyinsa in ko ba ka san ma'ana ba ka kai tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كن أن لا يبغوا تدبوا ذنبي تدبري إن كل واحد عندك كتب القرآن مدلتوا هذه تولى لي غنتوا مع نفسك سننيات أو لم دائما مسمى أنا بغان يتدبرها wannan ita ce ma'ana wanda kake ta dace wanda kake da magabata a kanka cikin salafa salaf magabata na gari wanda suka gina ta dan wannan ya dauki wannan kalmomin yanzu wai ce duk malaman musulunci sun ce ba a san ma'anarsa ba shi yanzu yana da sabon wahayi ya san ma'anarsa eh wani mutum mai suna eh, Rashad Khalifa wanda yake da'awar shine ne annabi a yanzu na karshen zamani kuma yana da mabiya har anan mai duguri a daidai nan da suna sallan juma'a suna sallan juma'a a shago saboda haka ce shi ya sani shi tsammanin sa malaman musulunci ba su wannan maganar ba da yake duk wanda ka ga ya taho da bata irin wannan sai ka samu abu biyu ke damun sa ko cuta ta jahilci ko cuta ta san rai kuma kowace illa ce babba wanda take ka tangance dan adam ta hana shi fahimtar gaskiya iya tsammanin sa malaman musulunci ba su san wannan maganar ba da haka ya ɗauko ya ce gashi wa ana cewa Allahu ala zubaradi to ni na sani tun da wai ya sani shi yanzu ya zama shine annabin karshen zamani ba gida bai san cewa tuni tun san a hasu mai sabulu balbala take da karanta dama can bai san da wannan ba to saboda haka wannan tafarki ne na kafa Salman Rushdie ba ma ta yake da ita da lakana a ce masa wai annabi kun ai ya aka yi hankalin dan adam ya tattawa ga wani mutum wajen zama annabi sai ya ɗauki ayoyin alqur'ani ne kuma aqidar su suke ginawa akai shine inkarin hadisin annabi to ya samu wannan damar duk wanda yake son gina bid'a dama zai mutun hadisi saboda abin da yasa hadisi shine fassarar alqur'ani da zarar mutum ya rufe maka shi to kowane karna sai ya gina maka kuma shi yasa ko da Abdullahi dan Abbas lokacin da yaje zai yi jayayya da kawari waɗansu na farko da suka fara kankarewa Ali bin Abi Talib da yaje zai yi jayayya da su abinda aka ce yi jayayya da su to wato kai musu da su ta hanyar hadisi kar kai musu da su ta hanyar Qur'ani kadai saboda Qur'ani shi kadai sai ka samu aya tana daukan ma'anoni biyu ko uku a larabcanta ba wanda za a yi ka samu alƙalanci sai ta koma hadisi ya tantance ma wacce ake nufi cikin ma'anonin nan guda biyu Yan ba haka ba ma'anoni guda biyu da aya take ɗauka sai wani ya ɗauki ma'anar mara kyau ya ce ita ce kawai dole to wannan shine abin da yasa suke inkarin hadisin annabi kuma saboda jahilci sai su ce wai Allah ne ma sai kar ayi imani da hadisi wai fa bi ayi hadisin ba da yuminun to ana gari inda jahilci yake su kalmar hadis a cikin wannan ayar sai suka ɗauka ita ce kalmar hadis a wurin malaman musulunci ai za ka samu kalma tana da ma'ananta a larabci kuma tana da ma'ananta a wurin malamai yanzu misali ko da ko ga mai karatun boko ya san cewa malamai na sayansu suna da yaran su dan da turanci za ka samu wata kalma a turanci ka zafi amma a yaren na malaman sayansu su kuma suna ba ta wata ma'ana daban sabanin yadda aka santa a duniyar turanci amma inda za ka duba duk na riga ma'ananta a can gurin malamai na kowane fannin suna da wani yaran su wanda sai ka karanta wannan fannin za sai ka karanta wannan fannin za ka iya fahimtar yaran jin turancin ka kadai baya sa ka dauki wani lissafi wanda yake za ka san ka iya fahimta tare da kana jin turanci ko ko ne manga fat da ka iya fahimtar sai ka ba da karanta to dole sai ka karanta wannan yaran to haka kalmar hadisi take da haka na kowa wani abokin magana ka na ce ka ce fa bi ayi hadisin ba da huyo minun sai na fahimci shi da ba fahimta har da larabci sai na buga masa misali da hausa da yake fahimtar ta na sai da aka ce ruwa menene ruwa sai ce ruwa ina abin da ake sa ko a wanka da shi ko a rana sai na ce ga kalmomi guda uku ko wace a kai kalmar ruwa a ciki na farko na yi kurji ya yi ruwa sannan kuma jiya an yi ruwa ina so in ta ruwa babu ruwanka da ni kun ma nasu daya duk ma nasu daban-daban amma ko na kalmar ruwa ta zo amma ya nuna ruwan mai iri ɗaya ne jiya an yi ruwa ina nufin mai ruwa sama ina so in ruwa wato ruwa wanda yake na sha ina da kurji ko ina da ciwo jikina ya yi ruwa wato miki kenan wato ya yi gudun ya kenan ba ruwanka mutum ya rukuna magana ta ba ruwanka ya zaka yi me ma'anar ta kenan ya zaka ma'anar ruwan sama ko ruwan ja ba ya ta wannan ma'anar to haka idan malamai suka ce hadith a sabon larabci da ake ce hadith ana nufin sabon abu sabon kun wanda yake da babu shi yanzu aka kawo shi da hadith da haka ake kiran bid'o'i muhdatha muhdathat fa inna kullu muhdathatin بدعة لأن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة مهدس كأججم أبو سابو كذا بدأ الحديث كأيك هذا طيب الحديث وإن انتفاق مصابوني تودع الله تودع بأي حديث بعده يؤمنون ينا نفهم بيانا تابن لغنا ذات الإيمان بعده بيان القرآن بأن النبي ذلك باب يتبع قرر مجانا وانت باب يتبع لوكة النبي جزائر ذو تذكر لتاء النبي كما لا تغمكر فجاء تذين مبا هذين بآية تكون في كنا amma idan an sai hadisi wanda ana nufin maganar annabi wannan yana da ma'anarsa daban shine abin da annabi ya aikata ko abin da ya faɗa ko abin da aka yi a gaban sa bai hana ba to wannan sai a kira shi da suna da hadisi to wannan hadisi da ma'anar hadisin annabi kuma Allah ya yi umarni cewa mu bi Allah mu bi annabi mu bi Allah ma'anar mu bi alqur'ani mu bi hadisi mu bi annabi kuma shine mu bi hadisin sa wannan an haɗa bin Allah da bin manzon Allah a cikin ayoyi da dama cikin alqur'ani mai girma wanda ba za su kirgu ba a ce kirgi su yanzu da gaggawa ba za ka yi kirge su man yuti ar-rasula faqad ta Allah wa man yuti Allah wa rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب رزقكم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين zaka fitar da ayoyin masu yawa sai a ce atu Allah ka bi Allah sai a ce atu kuma ka bi manzon Allah lalle abu guda ne bin Allah daban bin manzon Allah daban bin Allah shine bin bin Allah idan ka ce bin manzon Allah ya zanto yana nufin ya tsaya a gaban kai wuce kana bin da yanzu mun kenan ba ba mu da annabi kenan dole bin magana kenan saboda haka jahilci ne ke damun da dama daga cikin masu irin wannan akida abin da muke ba su shawara shine yadda suka yarda kowane bangare na rayuwa ba a neman ba a neman bayanin sa sai wurin wanda ya san shi to haka addini ba a neman bayanin sa sai wurin wanda ya san shi da yanda za a yi baka da lafiya an dauke ka za a tafi da kai asibiti kana bukatan karin ruwa kana bukatan a maka allura sai aka wuce ta kofar tela da ke kantin sai ka tsaya tsaya a nan maka allura ka san ba bangaren ka bane ba kwararre ne shi ta fuskar bangaren ka amma ba abin da ya haɗa shi da aiki da allura babu yanda za a yi a ɗauke ka baka da lafiya sai a zara kai ta ta ofisin malamin gona ka ce shi ne zai zo maka operator a ce ai wannan ba da ka ce ai shi ma duk wancan ai likitan ma dan boko ne malamin gona ma duk dan boko ne za ka yi bida wannan ai yadda dan boko ne amma bangaren arzikin larabawa ne ta abu lahab dun laraba ne amma wannan bai sa sun yi addini ba to dan haka rasar khalifa ba larabe ne kuma larabcin ba irin na karshen zamani wanda ba zai iya larabcin ba sai in ya karanta shi in ba shi ya karanta ba zai iya ba abin da ya karanta abin da ya shafi bangaren ilimin zamani bangaren ilimin kimiyya ya karanta saboda haka duk rubuce-rubucen sa da turanci ke ya iya rubuta ko kalma ɗaya da larabci ko ɗaya ba zai iya rubuta ba shi yasa sun ka kuma alhamdulillah ma da yake an riga an kashe shi tun shekaru biyar ko shida da suka riga suka wuce kafin a kashe shi wani yaro dan koyar da ya ji labarin sa ya buga masa waya na Amerika ya dauka ya ce wane ne ya ce nan ne gidan annabin Allah rasar khalifa ya ce ke eh, nan ne ya ce kai waye kai ya ce a ni ne mala'ika jibrilu sai ce kariya kake ya ce kai ma kariya kake in dai shi annabi na dole ya san mala'ika jibrilu in dai bai san shi ba annabi ba annabi bane wuce saboda haka muna kira ga ƴan uwa musamman ga samari masu cikin addini wannan mutum yana riba da mutane yanzu haka a garin nan yana zuwa jami'a ya ɗauko yara waɗanda suna da suna zaune a jami'a suna karatu ba su da gata ba su da mai ɗaukar nauyin su ya rinka ba su kuɗi dan yi su zuwa ga wannan mummuna gida duk addinin da kaga sai an raba kuɗi an shiga daga ka sa ko barna duk addinin da sai an ba ka kuɗi sannan a jawo ka to lalle ba gaskiya ake so a ɗora maka ba shi mai son karar karanta da kai sai tsora da kai akan tafarkin gaskiya amma ba tar ba ne a ce ba wanda zai shiga dole sai da kuɗi ba zai yiwu ba saboda haka yana nan yana jan yara yana ba su kuɗi ba dan ko ba zai azata wannan akida saboda haka ya zama wajibi na iyaye su kula da tarbiyyar yaran musamman waɗanda suke karatu a jami'o'i da manyan kwalejin gwamnati dan kar imam nan ba ta gari su zo su hargitsa lissafi su dama yara kwakwalwansu a zo kuma arsayin da za a yi kuma da dattijan malamai da suke da fada a cikin gari da akwai gawartacciyar majalisa ta malamai masu wa'azi a garin na Maiduguri muna son mu ji wani yankakken bayanin su game da wannan matsala za mu farin ciki kwarai da gaske wannan majalisa ta zauna ta fitar da takardar bayan taro wadda za ta nasihanci al'ummar Maiduguri kan wannan hadari da ke fuskantar. Ka mu kenan mu ji wannan musamman daga nan kafin wannan watan alfarma ya fita. Allah ki mana gaman ka Allah ce kitabun kuma shi ya tuhu littafi ne wanda aka kyauta da ayoyinsa sun mafusila sannan aka lallabe su billah billah min ladun hakimin kabir daga mai daga mai hikima kuma kabir wani cikin al'amuran sa Allah ta'budu illallah إنني لكم منه نذير وبشير Allah ta'budu illa Allah yana daga cikin abin da Qur'ani ya kunta cewa kar ku yadda ku bauta na kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni a gare ku minhu wato daga ubangiji nazirun kaman mai gargadi ne sannan bashirun kuma mai bishara gare ku mai gargadi da bishara ne na musamman daga wurin ubangiji Allah ya tsoro ne da in gargade ku وعنوا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسحكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم كما تعلم أن نزود فينا تركنا سوى كي استغفاري كوني مغافرة أولين فبنجي ثم توبوا إليه sannan kuma ku tuba zuwa gare shi ku koma ku komar da al'amarin ku gare shi idan kun yi haka yumatti'ukum mata'an hasana ubangiji zai jiyar da ku daɗi kyakkyawa ila ajalin musamman har ya zuwa ga wani lokaci sananne shine zuwa lokacin mutuwar ku wa in tawallahu wa yudu kullu bi fadlin fadla kuma ubangiji zai baiwa kowane ma'abucin falala falalarka? wa in tawallahu idan ko kuka juya baya fa inni aqafu alaikum azaba yawmin kabir fa inni lallani ina ji muku tsoro asabu alaikum ina ji muku tsoro azaba yawmin kabir azabar wani ne wanda yake mai girma shine yin ranar ta kiyama Inna Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir Ila Allahi marji'ukum ku sani cewa makomar ku gaba ɗaya zuwa ga Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah mai iko ne akan kowane irin al'amari ba abin da ke ga garasa Ala innahum yaqnuna sudurahum yastaqfuna ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا تقول لا تجي إنهم يثنون صدورهم إنهم لليسوا متالي يثنون صدورهم suna kautar da kirjinsu suna karkatar da kirjinsu liyastakfu minhu dan su boye mata in ma ka ce dan su koyi wa Allah ko dan su koyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ku saurara ku ji hina yastabtuna thiyabahum lokacin da suke sukurce kansu da tufafin su suna ganin kamar sun boye to ba su koye wa Allah ba domin ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun ubangiji ta'ala ya san abin da suke sirrantawa kuma ya san irin abin da suke bayyanawa to wannan aya malamai sun yi sabani dangane da tantance ma'anarta waɗansu malaman suka ce wannan aya tana magana ne akan wani gungu na munafikai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina lokacin da duk ga annabi ya taho kamar zai zo inda suke zaune sai su karkatar da kirjin su shine yasnuna sudurahum sai su karkatar da kirjin su ma'ana sai su kwana in dai sun riga ganin annabi ba sa yadda su hada da shi sai su masu bauɗe su boni titi daban dan ma su game da annabi ballanta na su ji abin da zai faɗa musu shine yasnuna sudurahum suna kautar da kirjin su liyastakhfu minhu dan su koye wa shi annabi idan kuma annabi na zaune suna kusa da shi to idan yana magana sai su sanya babban mayafi ko rawani su rufe har kunnan su wai dan ma kasu ji abin da annabi ke faɗa shine Allah ke ala su saurara hina yastaghshuna thiyabahum lokacin da suke lullube jikinsu da tufafi ko su lullace fuskarsu, ko su lullace harsunan su da tufafi dan kasu ji annabin da annabi yake faɗa ya alam ma yusirruna ai Allah ya san abin da suke sirrantawa ma ya'lamun da abin da suke bayyanawa wannan shine ra'ayin farko amma wannan ra'ayi ba shi da karfi dalilin da yasa muka ce baya da karfi saboda wannan aya tana cikin wannan sura ta suratul hud wanda suratul hud ko makkiya kuma kowa ya san cewa munafikai inda suka harabu shine a Madina a Makka kawai kungiya guda biyu ce ko dai al-iman ko al-kufr amma da aka je Madina sai aka samu wanda suka raba kafa la ilaha illa wa la ilaha illa saboda haka sura makkiya kuwa ba za ta ɗauko wani abin da yake faruwa a Madina tana bada labarin ta. bayan ko bai ba riga an je Madina ba a lokacin da sura ta sauka wannan da shine waɗansu malamai suka ce wannan ra'ayi bai da karfi akwai magana daga Abdullahi dan Abbas da wadansu malamai magabata suka ce wannan aya tana magana ne kan abin da waɗansu suke yi a lokacin mutanen jahiliya suna da al'adan cewa idan mutum zai kusanci iyalinsa ko idan mutum zai ya dan ɗaki don biyan bukatansa ta ɗan adam lalle ne yana so a sami hijabi tsakanin shi da sama yana ganin wai yana jin kunyar ubangiji ya fito fili yana biyan bukatansa ta ɗan adam ba hijabi tsakaninsa da sama yana ganin kamar dai ya kamata ya suturce ma ubangiji to wannan sai ta waɗansu suke amfani da wannan damar ko da bayan sun shiga musulunci suna ganin in suka shiga ɗaki suka ɓoye suka yi wani aikin barna Allah ba zai gansu ba suna ganin in sun lulluɓa Allah ba zai gansu ba sai eh, Allah ya saukar da wannan ayati bayan su musu da martani yace ala ku saurara ku ji hum yasnuna sudurahum suna yunkurin su ga sun kautar da kirjin su sun yi kwana sun je sun ɓoye a wani wuri yastakhfu min hudan su koyewa wa Allah ba kuma za su ba ala ku saurara shine yastagshuna thiyabahum lokacin da suke sitirce jikinsu da tufafi ko su san hijabi tsakaninsa da sama wai dan ubangiji kare dan su a wannan lokaci ya alamu ba yusirruna ubangiji ya san abin da suke sirrantawa wa ma yu'linun kuma ya san abin da suke bayyana innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah ta'ala alimun masani ne bi zati sudur dangane da abin da ke cikin kirasa na mutane saboda lokaci ya ga sai mu dakata anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah su ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko Allah ya mana kuma ina roƙon alfarman mutane minti jar dai zuwa shida wajen sauraron tambaya saboda idan waɗansu suna tashi suna daukar hankalin masu saurare da kuma hankalin masu bayani din insha Allah ba zai sa za ba za mu dan ansa abin da ya sauka ga na tambayoyi assalamu alaikum dai tambayan farko wannan abin da yake cewa waye so da dama yana jin ana cewa al-islamu dinun wa daula a wani lokacin kuma a ce aqidatun wa shari'a a wani lokacin kuma a ce kullum la ya to wai yana so ya san ingancin waɗannan maganganu idan aka ce al-islamu dinun wa daula ko aka ce aqidatun wa shari'a ko aka ce kullum la ya dukkanin waɗannan jumloli guda uku ma'anan su daya abinda da yake nufi gamewar musulunci dangane da kowane lungu na rayuwa ya shafi aqida ya shafi shari'a ya shafi mu'amala ma'ana musulunci a shirye yake wajen gantar da bukatun ɗan adam ta fuskar aƙida an tsara rukunan imani ta fuskar shari'a an tsara ayyuka na ibada ta fuskar mu'amala an halarta kasuwanci an haramta riba an halatta kwadago an halatta aikatau ta fuskar mu'amala an sunanta mana an tsara mana mu zama masu hakuri mu zanto jarumai mu zanto masu kaza halaye da ɗabi'u na gari ta kowane bangare da musulunci ya dace da bukatun da dan adam yake da su a rayuwarsa ta duniya shine ma'anar al-islamu dinun wa daula wato kar ka dauka musulunci ya zo ne kawai dan ya zauna a cikin masallaci ba zai gudanar da rayuwa ba kamar yadda wadansu suke mm, tsammani idan an yi maganar shugabanci a musulunci sai su ce to kai malami ina ruwanka da maganar shugabanci ai wannan magana ce ta yan siyasa inda malami zai tsaya zabe ko wani wanda ya san addini a zai tsaya zabe sai a dauka cewa yo ai kai wannan harkoki ne na siyasa ba na addini ba idan ana harkokin siyasa ba a sa magana addini to wanda kan suna wannan magana sun jahilci ne addinin kuma sun jahilci ma menene kalmar siyasa domin kalmar siyasa dai kalmar ce ta larabci an sabo daga sata ya su siyasa kan idan aka ce sata mai ya shugabanci jama'a ya su su yana shugabantar su siyasa shugabanci babu kuma addinin ma da kula da shugabanci irin musulunci yanzu idan ka da kiristanci babu shugabanci a cikin sai a cikin ta kadai amma babu tsarin a zo a yi mulki a sararin duniya shi yasa sai dai mutum ya je ya yi sa a mako amma a harkokin rayuwa ya ci gashin kansa duk abin da ya fara wa kansa ya daidai a yahudanci haka a addinin buda haka a addinin sik haka amma a musulunci kuwa an tsara maka zaman masallaci an tsara ma zaman shugabanci musulunci shi ya zama da tsari da tattalin shugabanci mutum uku in sun shiga mota daga nan za su zama turu ko za su ba ma, ba a yadda ka ba sai kun ce eh, ga wani shine shugaban musulun ta ga sallah wanda ma'anar shugabanci tana maimaituwa a kowane yini sau biyar sallan jami'i inna ma zu'ila al-imamu li yutamma bihi shugaba za ka ta masa imam liman kenan wanda ba ya rukudi ba ku rukudi sai yayi ba ka yin sujada sai yayi ba ka dagowa sai ku ya dago inda za ku dago ku riga ku dagowa ko ku riga ku rukudi ko sujada sai a ce kun samu tangarda dan kun karya tsarin shugabanci a ce musulunci shine matan shugabanci sabanin waɗansu addinai bara gurbi a yanzu wanda ba su da abin nan masu cewa addini daban siyasa daban su a nasu addinin akwai bambanci tsakanin siyasa da addini amma mu a nan babu da haka idan wani yake addini daban siyasa daban sai ka zauna wani addini yake yi in yana wani addini ba musulunci ba yana da hanzari addinin sa da fara siyasa ba amma kai naka yayi bai kamata ka aro wannan kalmar kuma ka zo ka ce zaka wajen salatin kai ta ba wannan yana bukatan wayar da kai don siyasar mu kai yayin da suke siyasa sai su rinka jin cewa kawai su siyasa suke ba ruwansu da addini dan saboda haka manufar su manufar da zan siyasar zamani yadda yake bukatan kuri'a a hannun limamin unguwa haka yake bukatan kuri'a a hannun kayarwar unguwarsa saboda bai da manufa to kuma dole idan karo ta jefa ma kuri'a dan daudu ya jefa ma kuri'a dole ka kare manufofinsa idan ka hau mulki dan shi ya baka tun ba haka ba kuma gobe ya hana ka kare manufarsa kuwa ka ba shi yanci ya ci gaba da yin daudancinsa ka ba shi yanci ta ci gaba da yin yawon ta na dandi suna karuwancinta in har kana kan kuri'a ta haka za ka yi a siyasar zamani kuwa ka abin ba ɗan siyasar da zai karfin hali zai ce in dai na hau daga yau an daina shan giya da zai iya wannan to in dai ya hau daga yau kuma an daina karuwanci to da ma za ta zaki neman zaɓen ai farko abu wani abokin mu kita awwalu ma ya yajibu kenan to a wurin yan siyasa dole sai an haɗu maza da mata ina awwalu ma ya yajibu da su za a tafi siyasar da su za a tafi yakin neman zaɓe to mutanen da aka ja ka yakin neman zaɓe da su ya za ka kaza kuma ka ce za ka kaza ka hana sabin da suke a takaice kaga su a siyasar zamani ba ruwanta da addini wa ba ai shine balladar siyasa kenan irin wanda mu kuma ake so a aro ta a nan gurin balladar siyasa ce wanda ba ta da wani tsari amma mu a tunanin mu tunda mu mun dauka siyasa shine abin da turawa suka tsara mana sai muke dauka wannan ce siyasa amma inda za ka ga musulunci za ka gane me siyasa akwai siyasa ta musulunci mana gaskiya siyasa yadda ake gudanar da ita yadda ake kafa shugabanci yadda tsarin gudanarwa yake wa ya kamata ka ba mukami idan mukami ya shafi kudi wa za ka ba idan mukami ya shafi jihadi wa ya kamata ya shugabanta idan ana yaki duk kowa kowa layi na rayuwa an tsara ba wanda za ka yi shawara akwai wanda za ka nemi shawara malamai akwai wanda zaka kyale malamai ba layin su bane wanda zaka nemi shawara daban imam ahmad dan hanbal haka sai ga shi za a tafi yaki ga shi ina da daga cikin sojoji na akwai wani bawan Allah ga kiyamun da daga karatun qur'ani sai dai kuma rago ne ga kuma wani can gurin dan barata ne dan giya ne amma kuma jarumi ne yana fito wajen yaki haka sai wa za ka nada yace ku kawo mun ɗan giyar in sa yake gaba yake domin alfasiqu fisquhu ala nafsihi wa quwwatuhu lil muslimina wancan kuwa at-taqiyyu taqwahu li nafsihi wa da'fuhu ala al muslimina yake fasikancin shi kadai ya ba mu ma amfana da karfin sa yake wancan ku taqwahu shi kadai za ta yi amfani ranan kuma duk zai gadar mana ba ma so rike kayan sa to haka za ka ga tsari na gudanarwa cikin al'amura don saboda haka dai siyasa ba ka raba su da addini in ka da an raba siyasa da addini to wannan a sai ka in ba musulunci bane ba wani addinin ne daban to sai ka ce shi baya dantar da dan adam ta fuskar bukatunsa da haka dan adam zai bukace fara kansa amma kai musulunci ya dantar da kai ta fuskar bukatunka na rayuwa ci gaba da karanta wasu a wannan yake tambaya kan cewa ga wani hadisi daga Usman ibn al-As kamar da ya rubuto yayi yayi sallah yake cewa ya ma'aikin Allah idan ina sallah sai dan na shiga tsakanina da sallata yana shiga tsakanin da qira'ata yulajjisuha alayya yana tsaka da min qira'ata ina cikin karatu in na fata ina cikin karatu in na fata ko kuma in tashi fadan kalma sai in fadi kishiyar ta abin yana da damun da yawa yazo kawo kara wajen annabi sai annabi ya ce da shi zaka shaytanu yuqalu lahu kinzab wani aljani ne sunan ka kinzabu shine yake sa kake mantawa yace fa idza ahatahu fa ta'awwad billah wa qul an yusarika salatan daga lokacin da ka sake jin kana cikin karatu matakar ka ga har da kalafiyya ce amma kaji kana ta faduwa to ko kana jin barci ko kana jin gajiya ko kuma lallai kin zabu ya zo annabi ce fa idza hatastahu idan ka sake jin sa fa ta'awwaz billahi min kai isti'aza har ko ku wasful an yaka ka kai toba a hannun ka ko da kana cikin sallah za ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ka toba a abu har ko ku da kida da barkan ka idan za ka tsara sai da wadanda suka ce man nafaka fi salati ta zara ba wai idan kai tofi cikin sallah za ka yi sujudan babu saboda suka ce wai duk kai kari ne ga ta da fa to kai kari cikin sallah ba ta kama ka to amma da wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi ingantacce ne wannan hadisi annabi ya umarci mutum cikin sallah ce idan ke dan ya dame ka cikin sallah yana jefa ma wasu a nan ta wannan ja hadisi ne an yi ya zuwa ya tsawon sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin alhadis al-qudsi da al-qur'ani kowanne tsarin sa daban tsarin al tsarin saukar da shi daban tsarin hadisi al kuma daban amma kowanne maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala shi al bambancin sa kenan da wato wajen tsarin saukarwa sannan tsari na biyu an bautar da kai ta hanyar karanta al-qur'ani karatun na ke zama ibada in ka zo sallah kuma sallah ba ka inganta shi da qur'ani tunda zai ka karanta fatiha amma ba ka za ka kama da kudusi kana karantawa ko ka za ka karanta cikin sallah ko wajen sallah sai dai ka karanta ka fahimci ma'anar kai aiki da ita amma ba ka karanta ba ka yi ibada da karatun da kudusi wannan shine bambancin su idan ranar idi ya dace da ranar juma'a to tsallar juma'a ba ta zama wajibi wajibcin ta juma'a in ka ga dama ka tsaya gida kai azhar ɗinka akwai hadisi cikin Abu Dawud da waɗansu littattafan sunna da ya nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai juma'a ta hada da idi wajibin juma'a ya faɗi yanzu juma'a ta zama jaizi in ka yi ta kana da lada in ka zauna a gida baka je ba ba ka da laifi saboda haka amma akwai hadisin da annabi nuna falalanci abin nan yake cewa wanda ya ga dama ya zauna gida wanda ya ga dama ya je juma'a sai ce amma fa inna mujammi'una mu kan zamu zuwa saboda kan ka zauna gida ba wani laifi da kai an maka ta ne ci gaba ya ya wannan ba hukuncin Allah bane ba to wa dare dare ai ba hukuncin Allah bane wannan idan an yi baya sa a ce shi kenan hajji ya sauka a kansa yanzu da ya samu wannan damar an ɗaure shi kenan ya yi fatan ya ta ibadu har Allah ya yafe masa wancan laifi har ma kama abin da zai shiga da shi aljanna amma wannan hukuncin da aka masa zalunta sa kai ba shi ya kamata a yi masa ba ba wanda zai iya cewa kullum juma'a daga mai Maiduguri yana zuwa Makka yin sallar juma'a duk wanda ya faɗa to ƙarya yayi ya taɓa wa ka'idan Qur'ani da hadisi kila ku ji da zaka zaka wannan saboda abin da yasa da wannan ake rigata mutane masu san Allah da manzansa maza da mata su yi imani da zai ka da su addini amma ta rinka dora ta kan jabun abu ka dora ta kan jabun in ba haka ba ka ce ba ka lissu ku tafi wallahi ka ce ba ka lissu ku tafi ba zai da ba da zai mutum kawai sai dawo ba ku ba cin cikin sakon kwance fito ce wai daga juma'a ce wai ga ruwan maka wai shi daga maka yake wai kallan sallan juma'a maka yanzu wannan me yake zama mana yake mana yaga annabi annabi yayi hijira daga makka zuwa madina a kasa ya fito a boye shi da sayyidina abubakar suka koya a kogon dutse wanda bai jagorancin annabi abdullahi bin urayka kafiri ne ma annabi sai da sati kan hanya daga maka kafin ya je madina duk ba dauke shi an kai ka ba sai ka za da kitar da maduguri a kai ka maka ka je ka zuma har kai ka madina ka je ka ya hankali ke da wannan kuma annabi ya tafi tabuka a kasa ya yi kwana ashirin a hanya duk ba da ko mala'ika zo ya dauke shi ba turo iska su zo ka dauke shi da sahabbai su je su dawo da su ba ya tafi uhudu ya tafi menene duk ya waɗannan ayyuka sannan sai yanzu kawai a zo a baka haka kawai a rahuta to duk wanda zaka biya sai a yayi wannan ɗaya daga cikin mutum biyu ne ko dai mutum ya kasance yana ta'amuli da aljanu aljanu suna da ikon da za ɗauki mutum daga nan yanzu kai ta kwatanta dawo da ikon abin da ba zai wuce minti goma ba to su kuma aljanu idan za ka yi mu'amala da su irin wannan za su cika ma sharɗan amma kai ma sai ka cika sharɗan su su ne za su jindawa ma wani abin da yake saban Allah ne ko cewa Allah suke karanta musu akwai aljanu da zai ce kullum da fara ta masa sujjada daya duk abin da kake so kuma shi zai maka kana bukatan aje a kawo bagaruwa yanzu a maka sai je yanzu ya maka je kawo bagaruwa maka kawo kana bukatan yaje madina tabbo ina je je madina yanzu ya kawo ina shi zai kawo ran zanzan duk yanzu yanzu nan kana zana da abokan ka ba ga wakira sai a dauka kai ne ka kawo kai kuma ta amu kake da aljanu shi zai kawo shi kuma ka'ida kullum zaka ka masa sujjada daya akwai aljanun da zai ce sujjada daya wani zai sujjada biyu akwai aljanun da zai ce duk wata yana bukatan jini na jariri ya sha dan ku san hadarin abin akwai aljihun da zai bukaci da luwaɗi zai rinka yi da kai a kan wannan bukata shi sa ranar tashin kiyama idan an tara su gaba ɗaya, me za su kamar yadda surutu an'am ta kawo sai su na santa a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana allazi ajjaltana sashin mu ya amfana da sashi tsakanin mu da aljanu haka dan adam zai ce kafir ya zalafi mu da aljanu mun amfani juna mu za a faɗi bukatar mu su kawo su su faɗi tasu mu ma mu yi shine istanta a ba'duna bi abin? wa balagana har muka isa ajalana allazi ajjalta lana ajalin da kai ya ya kanta mana kowa zai mutu muka je kuma dole muka mutu a haka suna rufe baki sai a ce annaru maswaqum khalidina fiha ku je wuta ita ce makomar ku saboda haka duk wanda yake maka ya je maka ya dawo to ko dai zanto aljani ne ya je kaya maka abin ko ya dauke shi kai shi mun jin da ya ga abin da zai rinka ko ya zanto ƙarya yake in ba haka ba kuma ba ka ne dole ba zai fita daga cikin wannan biyan ba ba inda aka ce ga wani waliyin Allah zai tashi babu inda aka faɗa ka babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi duk wani kan takarda ba za ka tace da Abubakar ba dan babu yanda za a yi inda ka Abubakar Allah ya zabi Abubakar a matsayin abokin Annabi ya kyale ka da kai za ka kai lokacin Annabi amma sai ka kyale ka a zamanin ka za ka dauki Abubakar a wancan lokacin dan ya fika aka dauki Umar dan ya fika sai dan baya hada hanya da Umar amma tare da haka sai sun yi tafiya da kansu sun je jihadi sai sun je kasuwanci sun dawo sai sun yi fatan har aka faɗa Umar wani hadisi yake yake abun mamaki ya aka ban san wannan hadisin ba sai ce aka ce yake ta kai kayan zuwa kasuwanni ne ya mantar da ni ya sa ban ban jona hadisin ba daga bakin annabi sai da wani ya faɗa saboda nuna wa fatan suke yi sana'a suke yi ba wanda ya zauna cikin su yake tana barkacin makaranta kowa aiki ke kuma su ne manya-manyan waliyan Allah ɗin ko babu inda suka taɓa wanke hannu a cikin ko suka ba wani suke ta ko ya samu tabarruki ko su kurkure baki su ba wani suke ta sai na tabarruki duk wanda ya ta ne da kai kaza ne ba ka abin da kake ba Allah ya mana gaban ah, da idan yana daukar itikafin sa baya yiwuwa sai ya je wannan garin to wannan kuskure ne amma idan ya daukar kila a garin sa ko waɗansu al'amuran na harkoki da za su hana shi itikafi har sai ya buƙaci ya bar gari wannan babu laifi je duk inda zai kace yayi ibada alhamdulillah